الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وقل جاء الحق وزهق البائل إن البائل كان زهوكا شين تاجي ونن قراتو wa kul ja wa za a ina ba ila ka ka yalwa a nan nan mun ɗanki man sani na rijiyar lemo yau kuma bari mu ɗanko kanin shi wancan profeso wannan kuma aka ce doktor ta bai zancen amma duk ɗan rijiya lemo ne wannan malam rabi wancan malam sani to ga abin da yake cewa kafin mu ce wani abu mun riga mun san cewa a daga yau insha Allah ta'ala za mu shiga goma karshe na wajen Ramadan yau dare shi ne dare shi da daya wanda ne zai yi kitabi yana so yi kitabi goma karshe da zai fara shiga yi kitabi ga wani rana ta fadi wani rana ta fadi ya riga shi, ko ya yi kafin shi wannan wanda zai yi kafin da ke nan a wannan tarwanaki kusan ana yin sallar ta hajji sallar ta hajji cikin sallar da ake yi bayan an yi bacci a tashi shi ne ma'anar ta hajji sannan da mutum zai yi bayan bacci ya farka daga bacci ya yi ta kira da hajji ko ita ce ne sallar tarawih kun ji ko shine tahajjudin ne kuma sallan tarawih din to ku ji ta tanakudin da zai yi aka yi wannan sallah a wannan kwanakin na goma karshe na ramadan yawanci aka fara da yadda su. wani wurin ƙarfe na, wani wurin ƙarfe ke da rabi wasu ma suna na ƙarfe biyu kuma ana gama da zuwa ƙarfe uku da wani abu ka zuwa abu da rabi ko saura hikimar yin wannan shi ne dacewa da daren da ya tafi Na mutum ya dace da daren yana yin ibada sannan kuma ya tabbata da ni annabi sallallahu sannan wasallam ya yi sannan da annabi ba kamar yadda wasu suke ta kokarin ce sannan da annabi bai dace ba shi shekara akwai masu wannan ko kwana biyu ko kwana biyu yana ta madabana ba a cikin rediyo yana so da ya tabbatar da cewa bid'a ce amma shi da kanshi kuma ya ga hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ya ga hadisin da Aisha Allah ya kara mata yarda da ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a wasu mutane da annabi wasu abai suka suke koyi da sallar shi kamar da yi a cikin mai da abadan da a masallaci suka zo suka bi wannan Allah a masallaci dare na gaba suka kare yawa saboda labari ya yi cewa ke Allah ya yi sallah da dare za a yi kare jagoran da suke wannan sallah a riwaya wani dare na hudu dare na hudu suka damu sosai saboda labari ya shiga gari sai manzan Allah ba da aka yi masu asuba sai ce na ga abin da kuka yi amma ba abin da ya hada ne fito sai tsoron da a wajen da mu wannan sallar kuma na da Allah ya jirgin daya ya biyu a wata waya ya yi duk aikin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam wani aikin ya zama sunna me yasa manzon Allah bai doke yana yi ba yace gudun kada a wajen da wannan illa ta samu da annabi yana yin ma masallaci tare da dai bayan Allah bayan duniya da Allah ya wani saboda yanzu da zai ya ya ya sauka addini ya a ko sai yana Abubakar ko Umar ko sai yana Usman ko sai yana ko wani cikin cewa ga sallar da yi wajibi wannan ya wuce wannan ya sha zamanin sai da na umar Allah ya kara masu yarda mutane suna yin sallah a zama daban-daban a masallaci can mutum biyu can mutum sai ya ce to ya haɗe su kan limami ɗaya sai ya haɗe su ya sanya musu ubayi bin ka yana da yana liman ba ya sanya musu dari mutane yana musu limanci shi ne ya a ɗaya wajen limami ɗaya ya ce ni'matul bid'a wa hadu adalla da wannan bid'a sai suke cewa ya kira ta da bid'a amma har shi bai wancan mazauni yana tabbatar cewa yana nufin bid'a a kan larabci a duka ba addini ba domin sai yana Wani yana da ilimi yana da fahimtar addini ba zai kira aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ya kira shi bid'a mai bid'a addini wannan kalmar bid'a ya amfane ta a

tana da asali wanda zai zo ce a ce yanzu shi ake bukatar ya kare gidan da ta zama bidiya ku ne mun samu da zama da yayin su wanda wanda hadisi na rana shi a kusa mai sai suka zama da a yayin wanda ma ko ba a rabu da kuma ta ana yin kai sallar dare da wanda ya ce wa bidan dare ba ta hajjar dare na da daddala a sa sa'an yau a sa'an da ba ta ba ta ba Allah ya ce da dare da ko ne ke na dare ke sallah da daddala ya yi wani zarfi يا أعلم يا أعلم قليلا سيدنا يعلم تقوم في سلسل الليل لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما To alhamdulillah na zo inda nake so din. Dan bayanai na ɗauko su kashe uku ne. An fahimci zancen? Wato dai kariyar salafawa da izala dai ta kare yanzu kawai zancen ko idan wannan abubuwan da ya kawo in ya tabbatar da su su ne sallan tahajjud to dole ne tarawi ya zamanto bidi'a in tarawi ne manzan Allah ya yi to dole tahajjud ya zama bidi'a ka fahimci zancen mun yadda ka kawo hadisin da malamai na duniya duka abinda suka dauke shi a kiyamun ne abin da abinda yi shuhura a duniya shi ne tarawi da shi ya yi shuhura wasu malamai kamar yadda ya faɗa sun ce abu ɗaya ne tahajjud da tarawi. to kaga idan ka tabbatar wannan hadisin da malamai suka kawo shi akan ne shine tahajjud to malam kai mata yayan yayanka malam sani Eh, to ka kawo mana hadisin da zai tabbatar mana yin tarawi a famina <laughs> yawa don maza Allah guda ɗayan yayi ya fito so ɗaya ya fito so biyu ya fito uku ko hudu sabanin abu yanzu ko to daga nan bai fita ba kamar yadda ya faɗa hadisin yana nan gashi nan anan an zan ce ko to daga nan bai fito ba sai washe gari ya ce ban ji tsoron fitowa ba sai dai kar Allah ya so abin ya wajabta muku ku kuma ku ki fita an bayanci karatu to saboda haka menene gamin wannan hadisin da tarawi in ka ce tarawi ne to ina ta hajjudin manzo Allah ya sake fitowa ya tara mutane ba za mu da mutane jakuna ba fa malam idan mafanin zance ya zama wawa to masu sauraro fa ba wawaye ba ne abin zance ko yanzu dai duk duniya kowa ya san cewa muna tarawi muna asham ko ba haka ba a saudiyan da suka ɗauko guban ma suna tarawi suna suna tahajjud to malam to muna so ka bambanta mana wanne ne wanda manzo Allah ya fito ya yi din? idan ka tabbatar mana sai mu biyo ka wani bashi na ɗan tambaya to sai ka ba mu in tahajjudun ne ya ɗauka ma kowanne ma san makal <laughs> ya zaba malam umar ne wannan sunansa ko malam rabiu ka zaba in ka tabbatar wa cewa wannan sallan da manzo Allah ya fito yayi shine tahajjud to shi wannan prof ne a ah, shi wannan doctor ne doctor to da girman kujerarka a nemo mana hadisin tarawi billahi lezi yanzu fa ba za mu bar ku ba fa yanzu kuma abin mamakin kun sani ne ‘yan izala yanzu sun dawo kamar mutanenmu a da ma'ana ‘yan ɗarika a ba shuru ba da ba mu muke karewa ba muna cewa a ah, maulidi bidiya ne maulidi kaza kaza ce a'a Allah ya ce ba eh? guri kaza Allah ya ce aya kaza hadisi ba mu muke kawo ba mu yi bakin nashi kamar Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahun zalika khairun mimma yajma'un ba muna kafa hadisi da wannan ba ko ba haka ba ko kuma hadisin buhari manzo Allah ya ce su ila rasulullahi an saumi yawmul isnaini qala zaka yawmul fihi wulidtu fihi wannan ita ce ranar da aka haife ni a cikin ta ko ba haka ba suka ce basu yadda ba hujjar izala a wancan lokacin shine ina annabi yayi sahabbai basu yi ba tabi'ina basu yi ba kun fi mata yin manzan Allah son manzan Allah ne kun kai sahabban manzan Allah son manzan Allah ko ba shine shine challenging da suke mana ba ko ba haka ba yanzu maganar malam sani wansa ai cewa yayi duk abin da za yi a addini sai an nema masa nassi ko ba haka ba to yanzu malam rijiyar lemo malam dokta <laughs> ka gane ko to in ka kawo wannan hadisin shine a matsayin cewa tahajjud ni na karba amma tambaya guda ɗaya da zan yi maka shine to a nemo mun na tarawi in kuma yadda malaman duniya sun tafi akan wannan hadisin tarawi ake nufi to akramakallahu da girman kujeranka sabbi nan ne kusani sai a ba mu hadisin tahajjud dan kar ku raina mana hankali a tahajjul abin da ya tabbata shi ne wannan gashi nan hadisan suna nan manzala ya ce an abi hurairata an nabi sallallahu man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahuma ta kaddama, min zambihi rawahul hamsa amma zan ko duk mutumin da ya sai da daren lailatul qadri wancan kuma an raba shi manzo yace ya ce man kama ramadana imanan saban gufira lahuma ma takaddama min zambihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin tarawi da, da goma na karshe na tahajjud ya raba su a can ya ce man kama ramadana imanan wakti saban gufina lahu ma takaddama min zambihi a goma na karshe manzala ya ce man kama lailatul qadri imanan waktisaban gufina lahu ma takaddama min zambihi har yanzu daga Abu Huraira annahu a wani hadisi ba shi nake so in kawo ba hadisin nake so in kawo yawwa gashi nan كان أن عائشة رضي الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أشهر شد مئزره وآيا ليله وأيكز أهله رواه Hamsa. idan goma na karshe manzan Allah in yayi yana daure da mara dan za a shiga filin daga wa aya laila yana raya daren shi kadai kaga ai mufrad ne ga zancen duka shi kadai yake magana ka gane ko nana aisha take magana iza da halal ashuru shadda mi izarahu yana daure da maransa ka banza ko wa ahaya lailahu yana raya daransa wa aikaza ahlahu yana tada iyalansa su ma a gida su tashi su yi to kai malam bello <laughs> malam bello yau mun sake ɗauko rijiyar lemu dole ka bambanta mana kamar yadda manzan Allah ya bambanta mana tsakanin tarawi da tahajjud a goma na karshe da ya fito a bakin ummul mu'minina shine cewa yana ɗaure da mara yana raya daren yana kuma da iyalansa an zancen sannan kuma walafzu turmizi. kana yattahidu fil ashril awahiri ma la yattahidu fi gairiha a goma na karshe yana ijtihadi wanda baya yi a sauran dararrukan da suka gabata a fami shi ma fa sai mun sa shi cikin tulufa billahi lazila sai dai su je su sha rijiyar lemo sai su ko Allah ya sa cikin ya wanku a fahimta ko dai ba ka ba zawo za su yi suna kwana to an bar zancen wa an haƙalat karan na biyu yu wiru fi ashirin a wakiri min ramadana wa ya kulu ta harrau lailatul qadri fi ashirin a wakiri min ramadan rawaku shaihani wa tirmizi an zancen ko to iya dai abin da muke bukatan ya fito kanin man sani bambanta mana wanne ne lailatul qadri abin wanne ne a tarawi wanne ne tahajjud dan dai guda ɗaya manzan Allah ya fito ni ba na ja in ka ce ka ɗauka wannan ɗin shine tahajjud hajjisan wannan shine tahajjud to ba mu na tarawi in kuma ka dawo cikin sunna wal jama'a wanda dondozonsu duka idan aka ce na filal a kiyamun ramadan shine a wajensu tarawi yanzu kai ne ka zamanto shazzi kai ne ka ware ka ce a wannan hadisin na tattahajjun ne to girman kujeranka doctor ba mu na tarawi a tarawin ma manzan Allah ya tarawi da muke yi nan shi ma manzan Allah ya fito to kuma inda za mu kure kariyar malam inda za mu kure kariyar malam ba biyu manzan bai fito so biyu ba ma'ana bai fito a farkon dare an yi tarawi da shi ba kuma daga baya kuma a goma na karshe ya fita kuma an yi ba karshe ma hadisin na na aisha abin da ta tabbatar shi ne cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ko a ramadan ko a wani wata bai taba wuce raka a goma sha ɗaya ba kun fahimtar can sannan kuma malam idan za ku yi magana ku raba wa mutane karatun dalla-dalla yanzu malam ayoyi nan da ya ja gaba ɗaya ba su da alaka da tahajju na watan ramadan to ni a yi shasa ne ke tattambaya su waye suke ba su doktocin ne a wane makaranta ne a saudiya ne ake ba su kai ya kamata a biyo baya a yi bincike Ka zan zance ko don abin akwai mamaki a kira mutum doktor ko kuma ya zama mai son rai ko kuma ya zama to tantirin makaryaci kuma karyan wa yake yi wa a manzan Allah yake yi wa na tabbata ya san me wa minan laili fatahajjat bihi nafila tallaka duk mutumin da ya ja wannan ayan wai zai kafa hujja da tahajjud na goma na karshe ba tantirin makaryaci irinsa manzo Allah ya ce man kazzaba alayya ba malamin tafsiri da ya kawo wannan a haka kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari ya kamata ka je kai tafsiri na ahlus sunna wal jamaa gashi nan sawi abinda ya kawo wannan tafsirin da ka kawo dinnan umurni ne da ake yi wa annabi Muhammadu shi kadai kuma ba a kan maganar ma cewa ta hajjun na watan ramadan na goma daga a a daren duk duniya ne aka ba shi umarni wa minan laili ya rasulallahi ka tashi da daddare fata hajjat fasalli ka yi sallah fata hajjat bihi na tallaka wannan kai kadai ba, ba, al'ummarsa ma a cikin wannan umarni shi kadai hususiyarsa ne shi kadai aka cewa yanzu ya wajaba a kan manzon Allah kullum da daddare ya tashi ya yi nafila bai shafe mu ba wannan nashi ne shi kadai fasinal yanzu wannan kan bayan zancen yanzu ga abin da malam mai sawi ya faɗa kana ya kumu laila hatta tawatarar kadamaku hatta kafafuwansa kumbura yake yi in ya tashi na fila saboda umarnin da aka bashi faqalat lahu aisha to sai na aisha ta ce, ya A ataf'alu zalika kullum ka dinga yin haka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara faqala afala akuna abdan na Aisha an zo wajen kin ce Allah ya gafarta min zunubai na farko da na karshe ni ba zan zama bawa mai godiya ba ai ina gode wa Allah ne a bisa ni'iman da yayi yi min ni ne khairu halkillahi an fahimci zancen ko to saboda haka a wali gairihi takfiru lizunubi wa huqwadihi oho wata jiru sallallahu lam yazid fi ramadana wala fi ghairihi ala salasati ashra raka'atin ga inda nake so din wa tahajjuduhu tahajjud tahajjud na manzon Allah sallallahu lam yuri lam yazid bai taɓa karawa ba fi ramadan a watan ramadana wala fi gairihi ko a wani wata bai taba karawa ba ala salasati ashrata a bisa a goma sha uku wannan malamin ya ɗauko hadisin ummu salma ne ummu salma ta ce manzon Allah bai taba wuce raka a goma sha uku ba nana aisha ta ce bai taba wuce raka a goma sha ɗaya ba yanzu shi ya ɗauki maximum ɗin kama yin ta to yanzu malam doctor a tarawi nawa muke yi ba goma ba yanzu a tahajjudu nawa ake yi ba saba wa manzan Allah ba ku kuka ce fa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar ko ba ku kuka faɗa ba kitabu wa sunna kuka ce mana annabi bai yi ba yau tun muna yara maulana shakka ya rubauce yake cewa annabi bai yi ba ba hujja bane kuka ce karya ba ku kawai abin da annabi ya yi to yau mun mun dokan annabi ya yi ko kuma kuna gudu eh, mun dawo kan annabi mu dawo ku ba mu dalla-dalla kuna gudu wani yaro malam sani ya turo shi wai zai yi min raddi na ce da Allah ya sa da mu. ibnu abbas habarun umma kaji wawa jaki wannan fagen yaro ya fi karfinka billahi lazi la ilaha illa huwa baban man sani bai isa ya fita a cikin wannan wannan da na sashi ba balle kai yaro a wai shan ibn wane ne kaza shi ma yayi tafsiri wannan kada ba mu labari ne abin da kake faɗan kuma duk bidiyan ne ni ina nan akan makami na ina annabi wa ya ja masa aya yayi tafsiri ramadana wannan shi nake magana shi ya kuma shi ya shimfida dokan akan cewa dole Kur'ani fa ku duba girman kur'ani ba Allah ya ce wanda nazulu minal qur'ani wa ma fa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. waraka ce ga mu'minai rahama ne ga mu'minai idan na gina gida sabo dal a zo a karanta mun ƙur'ani malam sani yace babu aya ba hadisi ko ba shine rigimar ba ko ba haka ba yace karshe ma zunubi za a baka saboda me bai tabbata daga annabi ba na ce karanta Allah na ce na yadda to kai kuma ba mu a ina yake ka zo kana ce min ibnu abbas habar umma ah, to gaya min inda ibnu abbas ya zauna ana karanta masa qur'ani yake tafsiri duk malaman da ka sun rubuta tafsiri duk bidiya suka aikata bidiyar suka aikata don bai a zamanin manzo Allah Qur'ani masu kutum izu 60 din babu a tare a daya balle wani tafsirin sawi ko tafsirin kurtabi ko tafsirin Ibn Kasir duk wannan bidiyoyi ne to sannan abu na guda biyu an fahimtar can akwai wani abokina a Facebook an fahimtar can ah, kuma na yadda da shi sika ne sai ashe shagwara da jiya ba mu yi karatun ba sai kawai jiya dazu nake gani a jiya a ko dazu nake gani ne ya yi postin asalin wanda ya fara ta tahajjud din gashi na yau bari nuna mu wanda ya fara sai dai ɗakin lawar mu'azu a tijjani sananne ne dokto ne shi ma ka gane ko kuma sika ne na yadda da shi ɗari bisa ɗari ba zai faɗi abin da ba shi ba in ba haka ba ba zan kawo shi a nan ba kamar zan canka kuma habizin alkur'ani ne kuma malomi ne da yana koyarwa a biyu ke ko yanzu yana itali ko to sai jiya sai yake kawo yace to ga wanda ya ya ya sunnanta tarawih din tahajjud din <laughs> kuma a wane shekara wannan shehin shi ne ya sunanta sallar tahajjudi a shekarar hijira 1373 hijira tana 1373 dama ban gaya muku ba na ce a shekara dubu ba babu babu babu tafsirin alkur'ani tafsirin alkur'ani da tahajjud haka suke tafiya kundin doki abin zance ko to shi wannan shi kuma shi kuma shine Shak Abdullahi al-Hulaifi limamin harami shi ya sunanta yin tahajjud a shekara hijira dubu ɗaya dari uku da saba'in da uku kafin shi babu wani mahalukin da yake yin tahajjud a goma na ƙarshe a taru kai mu da muna da hankali mun girma wanda ya kawo mana tahajjud a Maiduguri wani babban shehin malami ne ana ce masa Shak Idrisa Kadi amini ne kuma na maulana Shak Ahmad Abul Fati idan ana maulidi shai yana zaune shi yana zaune a hagun maulana shai Abul Fatai, Shak Abubakar Almaskin yana zaune a daman Shek Abul a maulidi haka suke shi ya fara yin tarawi tahajjud a Maiduguri kuma kadi ne kamar zancen ko grand kadi ne saboda haka wannan abu ne fararre bai ɗauki lokaci ba saboda haka ka'idar da kuka shimfiɗa annabi bai yi ba sahabai ba su yi ba ina ba su yi ba tabi ina ba su yi ba mu muna kan ku kuka kawo wannan dokan yanzu kuma ba ku isa ku sallake ku gudu ba yawa ba ku yi ku isa ba ko kuka kama dokan kuma da ko sannan ku kuka kama dokar cewa babu a kawaidi babu a risala babu a babu kaza babu kaza to ta taban duniya kab babu tahajjud a karshen watan ramadana a goma na karshe a fito a yi raka tsakanin karfe uku ko ɗaya maza da mata su fito su yi babu shi babu shi tun mutumin da ya yi faɗi wannan karya ya yi wa manzan Allah in kuma shi ne ka ɗauka a tahajjud to ka samo mana hadisin na tarawi saboda haka kuma ayoyin da ka ja ɗin nan duka ayoyi ne wanda ake magana gama garin na filar dare ba na watan ramadan ba ba na goma na karshe ba ya yi falmuzammil kumin laila illa wannan har yanzu umarni ne na ta ta ja ba junubi anil mabaji wayannan gama gari ne na na filfilun dare na duk duniya ake magana amma yanzu magana da muke yi shine nafilar tahajjud da tarawi malam ya bambanta mana tambayar shine malam na rijiyar lemo dokto ka raba mana me bambancin wanne ne tarawi wanne ne tahajjud manzala da ya fito so uku ko so fudu yadda ka faɗa ɗin wanne yayi in ta hajju ne girman ranka ba mu na tarawi in kuma ka zo ka bi bayan alu sunna wal jama'a wannan fitan ne tarawi to ba mu tahajjud billahi ne ba zai kurkutar da kansa ba har yi mutu saboda haka mu kayi da yanzu kuka shimfiɗa mu mun hau mun zauna daram a kanta saboda haka abin da muke so kabo da kabo yanzu misali manzan Allah ba yana iti kafi ba bai tabbata ba manzan a goman karshe na iti kafi. to yana kafi ne yaushe ya fito ya hajjun. tahajjud kafi yake yi manzan Allah a goma na karshe yaushe to yayi abin nan din yi ta hajjun tahajjud din sannan kuma yadda ka'idan da kuka shimfiɗa cewa duk abin da mutum zai yi ya zamanto ya tabbata manzan Allah ya yi ko sahabbai sun yi yanzu ya tabbata manzan Allah ya yi itikafi ko ba haka ba ya tabbata sahabbai suna itikafi kuma tun daga wancan har ila yau mina haza ana itikafi saboda ya tabbata manzan Allah ya yi to ku kuma kuka shimfiɗa duk abin da mutum zai iya tabbata annabi yayi sahabbai yayi ne challenge da kuke mana yaushe manzo Allah yi maulidi yaushe sahabbai suka yi maulidi tabi ne ba su yi ba tabi tabi na to yanzu abin da muke so ka kawo mana hujjan tarawih manzon Allah ga inda yayi sannan kuma ka kawo mana hujjan tahajjud ga inda manzon Allah yi a dare ɗaya ya fito sau biyu eh Kaka yanzu ba na uku ba ne ba, yanzu nan ne ake uku ba, a Saudiya inda suka kwaso fitinan. Talatin da uku suke yi, a tarawi ishirin ake yi, a tahajjud goma ake yi, sai a hada da shafi'i da wutar ya zama ishirin da uku. amma bana shi yaron nan ya ce ya rage goma. <laughs> dan gayu <laughs> eh, ya ce ya rage goma a dawo yin goma a dare daya a saudiya da makka da madina talatin da a dare daya talatin da uku ake yi kuma manzon allah abin da ya tabbata a wajen nana aisha abin da ya tabbata a wajen ummu salma bai taba wuce goma sha uku ba a ruwayar ummu salma a ruwayar nana aisha bai taba wuce a goma sha ɗaya ba to akrama kallahu girman kujeranka tun da kai dokto ne in kuma ilminka bai kai ba Kaɗan musa motsa wajen wanka man sani shi ya binciko mana ina aka samu a dare ɗaya raka 23 kuma a fito a mabambantan lokaci wa da awana?